abinda ake gaya muku ba kwa fahimtar Allah. muke da Alaikum salam. Na yi sa ku yana ci. <laughs> Gabata gabata. Barkan mu dewa. Muna lafiya. Ya kokari. Ya iji Allah ya saka. Ya himma ya kokari. Masha Allah ta'ala. ya yara yara fa muna nan muna ta tarbiyyar ta da su muna abun nan Allah ya amfani zai Allah ya sa ai mai amfani amin amin Allah ya sa ai mai amfani mm. wato aram abin da ya kani shine kamar abin da na saba ne yi maka bayani na tunasarwa akan harkar almajiran nan da ya kasance cewar iyayen yaran nan suka baka amana muka taho da su ko kuma aka mana su mu kula da su mu tarbiyyantar da su mu hana su dukkan abubuwan da ya zamanto cewar wannan ba daidai ba to gaskiyan magana kana nema ka ɓata mana sunayenmu na malamai ya zamanto cewa yaran nan naka ba karatun da suke illa kawai su dinga tafiya su ne wajen bal su ne wurin kallo na bidiyo su ne gidan gem haka dai kuma kai ba wani abu da ka sa a gaba illa sai dai su kawo maka kuɗi shi ne kawai bukatarka kai da Allah gafara can saurara tun da kake a cikin garin nan ka taɓa gani na shiga al'amarin wani hadisi ne ingantacce min husnul islami mar'i yana daga kyan musuluncin mutum tarkuhu ma la yahni ya bar abin da babu ruwansa ai kai baka bi wannan tsarin hadisin ba baka bi shi ba inda ko ka bi shi da baka aikata abubuwan da kake aikatawa ba to abu da nake aikata kai ka koya min karatu kai ka koya min karatu to karatun da kai eh, ai bai amfani ka da komai ba bismillah na taba zuwa ka na tsuguna ka biya mun barantana ka gaya mun wani inji kai ina ruwanka da al'amari na ba za mu fasa gaya ma gaskiya ba mu wakilan Allah ne kuma dole sai mun gaya maka da abin da zaka kuma ka to mu ni wakilin babanka ne shine na ce ku wakilan Allah ne ni ka gaya mun in wakilin babanka ne kar dai ka zage ni na zage ka me zaka yi ni sanin mutunci ne duk wanda imin kankara sai neman na itace karkarin ta ka ce za ka yi tsayawar dare a kaina kana ji da takara ina ji da tilawa wallahi kuma ka sani ka sani ka ga kana ji da satu ina ji da hadda na ga ya maka za ka san ni ka ga wani magana in sani wallahi ka sani ka ga gaba ba ka kuma ga wani in sani na ce in ka raga mun ba ka kaunar Allah ni ma din tsayuwar daren na iyata mu da muka iya jawo ta ma muka tashi jawo aya mu jawo farkon ta mu jawo karshen ta sai na jawo tsakiyar amma sai in jawo tsakiyar watini ha sannan in je in tafi tsakiyar wa qalan lahu sai in tafi can karshen lazi in da wajen awalam yara da na tashi kawai sai in jira sumuni na akan yasin ha ha